Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Na, a zo. Hannu. Maryamu. Mm-hmm. Mai ramairu. Mm-hmm. Mai ramairu. Kin yau shiga damu. Yau kwana na uku ne ko hudu ne? Ana uku ka dawo ni ne baka zo ka duba ni ba. Ya haƙuri jiyo ki. Kin haƙura? Kin haƙura? To mu zauna. Ya, ka dawo lafiya? Ka dawo lafiya? Halau. Hannu? Ya na barku ne kwanan biyu. Laya lau. Ya garin ne a kan mutum. Laya lau. Sai gani ya ji birni. Gano wala ka yi kyau. Ko? Ka ha <laughs> hmm. manja. Allah. Ba ne gani fresh air. Me haka? Baby. fresh air. Ina jin na samu wani Very fresh air. Ya da kai ne. Ai, ba sai auren ya zo sai mai da kifin ne. Wallahi kin gibi kilin ke. Ai, ya manja. An gane kin ya da wani ya ce manja. To ya manja. Ai, zai biranin ki ba. Kina ina? Gani nan mai gida. Zan fita. Yau ma fita za ka yi ba za ka bar wani abu ba? Ban gane ba zan bar wani abu ba. Kamar yaya? Kudin ce fa ne. Kudin ce wurin. Iyi? Ke ɗan dabara irin ɗan dabara nan ta kuma ta baki baki ta ba. Kawai da Allah. Duk wata duniya in zan da fita ta ce a da lafiya inda ku idda ki, amma ke ina. Ke kin ke kina bar mamaki wallahi tallahi. gida sai ya da kuɗin cefane idan zai fita sai a ce mishi ya dawo lafiya. Amma kuma ka ce min za fita in ce ma a dawo lafiya? Zan wurin Wata magana. Sai shi. yi Ari sai Ari. Dan Ina yin Nan bi ne za. Dan mu shi za a yi. haife ne nan garejin mota na nan ko a cikin fudin da zubi a je da sau kufin yau babura tare eh, ba mai kudi in kina samu na muke kokari abin da zan ma zan gaya maka ka eh. kokari ka nemi na kanka eh kika tsaya kullum a kan cewa ba ba'ari ba ba'ari ba ba'ari kokari ka nemi na kanka Idan in kina cewa ari ari ki rinka cewa yadda Allah ta yi da shi ba kuciyar banza ba. A wata ka nemi na kanka ba? Me kuɗin kike wa ke faɗa ka tsakar haka? ka nemi na kanka ba? ina ina wa Ina kansa. Ko ina ne ba? Allah. ne ba ina kansa. Kuma wallahi idan kika yawo ta kiran ƙari ko kuma za ki zage shi a kansa sai in fita kashe da yanzu. Yeah. To ni da abin da zan gaya maka. Yanda ka fita haka za ka dawo ka iske gidan nan babu komai. To shi kenan. Sai ki Babu komai ka zo ka dawo mai iske. Za ka za ka zo ka dawo mai ka dawo gidan. Sai ki shiga za. Eh. Mutum ba shi da wani magana. Sai dai ari, sai dai ari, sai dai ari. Kullum a zuwa waje za ka fake ba za ka cika neman na kanka ba.

a hannu biyu A'a ni za ka wani yau wani rai ta ungo ungo mana ungo kewa kowa ya zauna a gurin ungo na Ni kowa ya zauna zan fasa a'a ni ne baka bai ni ba ka ba ni ba ka gaban ba ni ba ka gaban ba saka mun kai ni ba ka gaban ba an gaba an gaba Thinking of the format, Run, an gama, an gama, Ah. A'a. Ka tare yara ka yi mai kuɗi. muna ba masu kuɗi jinsu ba mu sake mai kuɗi ba ku ringa watsi da su banza mutane ya da daga gidan mutumin nake to a dai lawan wanda ba san arziki ba eh. ya tara yara gaya maka alfahari sai gogo a fariya sai gogo a sai sadaka yake watsa musu sai watsa musu yake yi shi yake zuba wa da masu kudi ba na nan da ba na ce na ce alhaji na gajiya lafiya lau ya na ce lafiya lau a ina sa hannu in ga maka sai ga ga nawa ah. wannan nawa ne dariya kenan da hinda dila da hinda wannan irin haƙƙi na ne irin kuɗin da nake ban alhaji na ne san fara fitowa mutanen na kuma ke kamar ai ba biyu ya ta ka samun ai ya biyu ai ai kun ga ke ni ina yi ne dai ba kan kamun za ka yi ai ke waye a alhaji ta Allah hakan da bana ni alhaji abin da kake mafi gaskiya kudi mutunci ya dinga tara jama'a yana raba masa kuma wanda za a ba wani kuma shi kuma karbewa amma ba. da Allah ne irin na ne irin wa ne to to shi ne ya

ina kan rikici da ni Mace ce dai ɗaya take da ita kwalle matocin lake take nan. A ishe ka kace naira ashirin ni ma wani lokacin matan biyu ne kuma ga na, ina da shi a gidan yake cin abinci arba'in nake basu. Ouais, bonjour. Cin mutunci za ta yi mai kenan. Watanni take kunkunan gafiya, kunkunan gafiya. Na fare da kai. Ta rike kuɗin. Yanzu maran abin da nake so da ke. yaron nan idan aka ce ya fito kina ganin zai fito ba wata matsala na umma zai fito ko jiya ma ya ce mu na fito to alhamdulillah wai ba haka ba ina son wata ma magana ma kuke tukuna To, ka fito daga ban da ake haka. Ba wannan magana ce ba, ni abin da nake so da ke kin. Mm. Yarinyar nan na baki wuka na baki na na ce ta fitar da gwaninta. Mm. Ki neman wasa da abin nan. Sai yawo nake a cikin unguwan nan. Ana kallo na ana murguda da baki ana hararta ana nuna da dan yatsa. Inda mm. kara nuna nake a unguwan nan. To. Yarinya ta zama ba dukkanin nan ba ita. Da ke da ita bambancin ku kaɗan ne. To ka yi Na yi a samu abin nan fitar da gwani kin ki. Ni na ganin ma ke kike daure mata gindi wallahi. <laughs> Ai dariya ma na ka sa ni wata yabba bazawara dariya. To kai mai aure ma wallahi. To saran ka inuwa mai gida in dai magana yarinya nan ce. To iya hakuri yanzu dai magana nuna ka ta. To wallahi da mutunci na da naki zubiya zai. In Allah da ku ba zai zubi ba. To kana ji akan dai magana yarinyar nan. Eh akan ta. Ka sa ranka a inuwa. Ta faɗa mun wanda take so kuma zai fito an gama magana ba da yaron nan. Shikenan wane ne to? Yaron nan sada dan baba Ari. Wa? Sa'adu dan gidan baba ai. Ina, ai wallahi kaje kike. A'a. Ni ba da ni ba wallahi. To sai dawa. Eh? Dawa. Wannan <laughs> amma amma wallahi kinga ni kinga wallahi ba da ni ba. Ba da ni ba na ga miki da wannan abun kutun bilar da kuke yi wallahi ke dai na kuka dai na kuka. Allah da da shi za a ka matsa billahi na zai mai gidan auren nan ai a bakin ranka. dan na faɗa maka ni ba zan wa 'yata auren dole ba wanda take so shi zan bawa wallahi ai a bakin ranka ka da haka ne. Ka zo ka kwanta kawai ka kyale mu. Yunwa din yana damun kowa. Shekara nawa muna tare da ke a gidan nan. Baki rasa ci ba, baki rasa sha ba. Amma ke kullum kamar gara. Ba ki da magana sai maganar ki ci abinci. To me gidan ba ci abinci ba me zan ci? Kuma gidan nan na ba abinci ba ga kiyashi nan ba. a akwai kiyashi dan gidan da kika ga da kiyashi a cikin gida wallahi akwai arziki a gida. Ina cin kwai. Ina cin kwai mutum da ta faɗa gaskiya ne. kan gwamnati suke yajin aiki ko bayan mun yajin aiki ga alamar da ya gas dan aiki kika ba yajin aiki kin dade baki ba ne gida wani irin rayuwa ne wannan muna zaune cikin gidan nan noma babu irin wace ba ka yi a cikin ƙauyen nan hmm? kiwo iri iri kana yi kana kiwon shanu kana na dabbobi kana na shanu hmm? ga rumbunan kayan abinci nan a jere amma haka za mu zauna mu wuni da yunwa babu cin na safe babu na rana babu na dare mu za mu wuni haka can eh, ba za mu kora mu kokarin mu ba ishige mana cikin ciki wani irin rayuwa ne wannan mai gida daidai ka je sai dai ka je ɗaurin aure idan ka kawo abincin ɗaurin aure in ka ci ka rago ka kunso mana a leda ka ka mana ko kuma idan ka je wani wajen naɗin suna ka kunso mana ɗan rago abinci ka ka mana a leda ai abun kunya ne duk ƙauyen nan ka duba ka gani ka kwata ni kawai nan gaba ɗaya wa ike wa iyalansa haka sai kai ne dukiyata da na tara ba irin ta haka bace ni ba almubazari ne kuma ni ba algazari ne ni ba maganin kuɗin zamani baddana ka baddana dangi na yan uwa salamu alaikum ni dukiyata da na tara kallo kallo ce kallonta kawai nake ina jin daɗi irin sa alhaji malam dan aminu almusafa su ne suke da dukiya da su rarraba jama'a amma ni ba na raba dukiya ba na raba kowa kowa ba na bashi kuma kwarkumanta ni wallahi tunda ba bakin uwa taran ma a jikina zance ya ƙare kuma alhamdulillahi alhamdulillahi mai martaba sarkin gumal ɗan sani ka iya mulki ɗan sani ka iya da mutane aljanna mai masoya da yawa shi ne sarkin da ya shige a ƙasar nan zaka ji yana ƙarshen alwala saboda soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ni ba wanda ya isa ya man baki kuma ya kama ni wata me ya mafita ni wallahi na da ba ku da abu wallahi wallahi ba ta mana ba ba ku ba ba ba Ai so kuke ku burge ni ba bori za ku yi ba sai ku yi birgima. Kamar ai birgima to ai dama ba da ka duba ka san da ka oh, auro oh. ni ka gani fa. Har ka san da ka auro ni. za ka zo ka ajiye ni kawai amma daga shigowar gidan nan ka yanzu shekara nawa sau nawa aka ɗebi masa a gidan nan in ba ki cin abinci a kwaki masa wanda kika ci kika zo kike ka ba kuma gaskiya eh! ni ba ne hmm. na sha wahala kafin na ta Allah Allah wannan dukiyar ta dukiyar da mutum zai tara bai yi komai da ita ba bai amfana wa rayuwa ba bai amfana wani wallah gudanar da irin wannan dukiyar ne dan bakin da za ku yi min ba zai kama na eh. da wata matsala To ba zai yi ba. Ba ba. bakin mata yana bin mijinta ba. Bakin ku ba zai kama ni ba. Idan baka canja ba sai ya ji. A'a babu komai in ba mu ci ban ya mutu ma ci. Shi kenan. Magana kenan ba. Wannan akan shi ne magana. Nan wallahi. Shi ke nan ki kenan ku ba da. Sai ni ma bari ki shiga. Ina zuwa. Ki ba san gawa fara ba, ba san gawa fara ba, ba riya. duk wulakancin nan ke kike haddasa min da mutuwa ta zo a cikin Allah cikin ikon sa ba ma ya kama kalmar shahadar ba da kansa ya kama kalmar shahadar ya gama ta kuma Allah ya karɓi da. Allah anta kullu nafsin za'iqatul maut salamu alaikum to wanda shine dalili salamu alaikum da ajan da Allah ya Allah kuna na kalan ya sa alaji ma cikin suna ne kalan lafiya da malam Allah madalla madalla madalla daga al'amura ga ala malam na'am mm, abin ya kawo ni ne na'am dalili eh. gidan jiya. Eh. Ba gaskiya Gaskiya ne. Na fuskanta. Ita yarinyar nan ta wajena. Eh. Ta riga ta kafe kai da fata. Na'am. na yi na yi na yi taƙi ta ce ita sai dan gidan babu ari ko an wata ita ce ta dore mata gindi na je na gaya wa alhaji amanan azumi da na je na gaya wa alhaji mm. tun daga farko har karshe na gaya alhaji eh to Allah da iko yake da na gaya masa gama je sai ce to abinda za ka yi eh. ni wannan al'amari ba dawo eh. bane in ji eh ice ka yi kokari ka je wajen liman eh. domin su suke da hakkin wannan abu mu taimako ne namu kawai to ni kuma gafa abin da yake tsakanin da Allah na Allahu akbar to kuma sai ga wata kullalliya To abin da nake so in gaya maka maran gayya. Na'am. Alƙawarin Allah gaskiya ne inna wa da hakun. Haka ne. Abin da duk Allah ya zartar. Eh. To ya zartar can ne sai ya yiwu. Abin da Allah kun bai yiwu ba zai yiwu ba. Gaskiya ne Duk kokarin mutum. Wannan aure da Allah ya haɗa shi domin ba haɗin ku bane. Allah ya alƙawarin za a yi sai an yi shi. Haka. Kuma kamar yadda Alhaji Lawan ya ce shi abin ya fi ƙarfinsa. to ya ce a zo guri na eh, dan ya san ni shugaba ne a garin nan akan limanci gaskiya ne ba gaskiya imamu ne to za mu je mu samu baba a riga ni ga ladan ga na'ibi da shauran wanda ya kamata mu haɗu mu je a tattauna akan wannan magana auren nan fa auren nan fa eh. duk wanda ya bada gudunmawa akan auren nan auren nan yayo Allah kadai shi ya san abin da Allah zai rubuta masa na lada na alkhairi Allah gafarta maka ba abin da sanadi kankane sai ya kai ka wuta haka sa da dikan kane wanda kake daina sai kai ka aljanna Allah gafarta malam na'am kuma manzo mai tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam ya ce annikahu eh, eh. sunnati shi kenan fa man ragi ba an sunnati eh. ya ce falesa minna falesa minna sallallahu alaihi wasallam ma'ana eh na'ibi an ja baki eh a hadisi ne hadisi ne wannan Allahu akbar wannan ga ta ce gashi nan ya fi shekara goma sha biyar da ya masa wannan hadari shekara ta fi goma sha biyar eh, gaskiya eh, shi ne eh. na ceto wurin bari wajen ka gaya maka ɗin yadda za a to za mu je gurin alhaji baba ari mu same shi wannan magana na ibi kada mai kasa a gwiwa mai kokari mu kulla alkhairi wai Allah gafarta malam wanda bai je hajji ba ana ce mai alhaji in ya amsa ba matsala eh a'a a'a a'a shishigi kenan a'a ka wuce maka ka dinka riga ta wuce ma bi tsayi ka san an ce anil ila ta sa'al. wa eh, absil qarin wal gado eh fa kullu qarinin eh bil ne. haka yake haka yake na san alaji abun nan airi din nan fa bai fi aikin haji ba. Kwarai. A haka muka same shi ake bai gabata. Inda ya gabar da yanka gan ya kalli gabar. A'a. Mu abin da muka taso ai ya kara mu shekaru. Eh, Ko? Haka muka taso muka jana ce masa ba laifin mu bane. ba ba laifin ba ne yauwa tashi za mu je mu same shi mu masa wannan bayani in ya gamsu ya amince haka muke so kun kuma bai gamsu ya amince ba wannan mu tura wa Allah al'amuran Allah zai magana yanzu ma Allah muka sa a gaba Allah ga mata malam wallahi billahi allazi la ilaha illa lokacin da kai aka ambaci Allah hmm. aka ja baki aka fassara sai ji jikin ai san sanyi fa imani Allah wace imani ne imani sai ta kuka ba kuka ne da kaga mutum ka kuka mutu mutuwa shi ma imani so ba ka ta a gwiwa ba eh sai mu kokari mu je eh. mu gabatar da wannan sako na alheri gaskiya kuma ana tabbatar da alheri amma na ce ba dan ba dan ba da gidajen kallon baɗin nan za a gigina ɗin nan a'a za ta kawo kuɗi oyo Allah ba za mu yi asara ba a samu a gida gidan karuwar kamar guda arba'in gidan karuwan da kake gani da kan ina kawo jama'a a faɗi abin da jama'a za su shi ne arziki ai ni abin da za ba na zan jama'a sai da kan ce ne amma amma amma amma amma Muna lafiya. Ina Allah sarki. Nano do Allah saboda gaba. Kar ka ƙara fito da tabarmi gaba ɗaya ba ina tsammanin mai wadata ne ni. Alhaji ne. Ka fito da guda ɗaya. Eh, liman ne fa. Ke kuke sallah. Liman ne. Alhaji barka ne. Liman ina gajiya. Ya gida lafiya ya al'amura. Alhaji barka mu. Lafiya lafiya dawo. Alhamdulillah. Ya iyalin. Alhamdulillah. Liman. Ko Alhaji damuna dai ta zo. Kuma damuna ta zo da albarka. Gaskiya ta zo da ruwa. Alhamdulillah. Ni ba a raga Allah nan. na cika. Mai kari. Saboda albarka. Da damana ta bayan hamsin. Sai da da shekara goma ko sansa na ɗan za su abin da ka sani ne zan gaya maka masallacin mu ginin ƙasa ne kuma kasan nan zaizaya take fi da ni ina biya ta kamfi to shi ne haɗa mutane muka zagaye gari muke neman taimako abin za a sai siminti a yi wa masallacin filasta ne inganci bayan da yake ta muna karɓa ne abin da Allah ya sa ya samu na tesara muna da sadaka ka mai hari alhaji ga idan gurgun bazan mai zaka na cika bayar ya sa muka zaci ka samu a mu da fallaci gaskiya shi ne ah, shi ne shi mu a su kai ne kana na ce mm. ba masallaci ba ya rushe ba da ba da ba kana san alhaji ina zuwa zuwa masallacin da kuma a sau alhajin nan cire ta yau kada ka ce baba are cire alhajin ba da zaka da an kaɗai da alhajin shine zaka ɗora min nan yi da yawwa dan ina zuwa masallacin nan shi ya sa aka kirkiro wannan abu dan a ɗora min nauyi. na daina zuwa masallacin nan ina ba kun ran ma ya sai ku je gidan gwamna dan gurin gwamnati kuwa akwai kwamiti na taimakon masallaci da ake yi da taimakon gajiyayyu na kwamiti ne da ake dan tallafawa ake ba da wani abu eh, da kai mutum magana ba babun kam kan shi zan da duk ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi

shi shi a can ga wannan adadin ne ba mu muna da ake abu hanyar ki shiga can ku je da man amila salihan alaiha ku je can yamma man amila salihan da gari falina inda ake tsere wa ba sa'a ba da inda ake tsere wai bojo nan bayi ya ka ni mata bojo ba shi biyar mana sadaka to mun sadaka ni mana a wallahi da mamman ya fi kowa da gaisuwa ya ci kuma ake cewa ake miki kuna taimakon addinin Allah kun je gabas amma ina da mu ba nana hamsin na bayar fa. Kun je gabar kun taimaka musu a can? Ba wanda ban mu nema ba. Inda ake. Cikin alheri. Ne amfanin dukiyar. Inda ake tsere kun je. To gaske ne. Rajiya. Inda ake tsere kun je kun taimaka musu? In ka shuka sharri, sharrin nan za ka girma. To ka gani alhaji, da kudin da aka samu na taimako da muka bi gida gida muna neman taimako za a aikin Allah. Muka sai wannan kulo guda dubu biyu da ɗari biyar. Shi ne muka tara shi a nan. Abin da isa na ce daga wannan an neman taimako. Ƙwarai. Sakamakon abin da ya faru. Mun je gurin Alhaji Baba Ari neman taimako a matsayinsa na mai kuɗi mai dukiya. Ashe mai dukiya ne ba mai zuciya ba. kwarai sosai dukiyarsa ba dukiya ce ta irin na abubakar ba dukiya ce ta dan kanuna ya ci mutunci na ya ci mutuncin na'ibi yaron nan bandaro aka mamake shi har sa shi bojo kenan ya bangaje ne ka to gandan gandan kiba ka ka sha rubutu to giya na sha mm. ai rubutu na sha kiba je ko to alhamdulillah amma ina na liman bai ji kunya ta ba ba Allah na hada tsirka min dindo to naga aikin Allah ne ba zan rama ba wallahi ma hada ba akan gaskiya ba abin da ba zan yi maka ba kai na nan ba da Allah ya waliyan Allah suka koma ga ubangiji akan faɗa gaskiya kwace kwace ala ce ba ya gaskiya ba to an kai wai yansa an wai wani gaskiya ne to wallahi salamu da muke cin tabbata kwas wallahi to malam liman naji bayani na'am amma duk da haka kusan zan iya cewa baka fita ba ni abu na'am idan ka je wajen baba Ari na'am ka nemo taimako eh kar ka manta baba arin nan ya yi furici a gaban ka ba a bayan idan ka ba. Na'am. Cewa shi kuɗinsa na tarawa ne ya gani. Eh. Ba kuɗi ba ne wanda zai tara ya aikin Allah ko ya taimaka ko ya ciyar da iyalinsa wanda ciyar da iyali ba ka san yana daga cikin wani abu na sadaka ko kuma sadaka jariya. Ya wuce da dukiyarsa wallahi. To saboda haka ni maganar da ake yi. Na'am. Ai ni ma sai tunda an je gurinsa ni kuma an zo guri na ne na ce ba zan bayar ba alhaji hmm. abin da kunya na'am wannan shine filin da za a yi gini. na'am filin ya isa ya isa ya isa wannan bulan na'am ne wanda za a yi in Allah da ya wannan bulo ni na san ba zai isa abin da ake bukata to wannan abu ai ne to amma dai duk da haka kowa mai ɗari mai kobo in an kawo ya saka a sadakatin jariya eh. zai ɗiba a hmm. haka ne ba ce na tattare ni na handa mai gaskiya hmm. gaskiya saboda haka wannan dakatarwar da kai a je duk abin da za a yi daga ranar da za a fara wannan gini har a kare shi da abin da za a ci da sauran abin da ba a saya ba da komai za a yi na ɗauki nauyi Allah ya saka ma da Allah ya saka ma Allah ya saka ma da so daidai da rana ɗaya a tsaya sai an gama ginin nan in aka fara. To Allah saka da malamin malamin nan arziki wajen alaji. Na ni zan dau fara farkon gini da kai fara foundation har zuwa linta. Eh, yaya, ka ga kai babba ne a gabanmu a gidan nan. Duk irin cin mutunci da wannan wulakanci da baba yake yi akan wannan ɗanyar dukiya tasa. Ni wallahi dan ba gaya ba ne dan bana nan yaya. Ah. ba zai ci mana wannan mutunci da ah. wulaƙanci ba a gari. Taurara, taurara, taurara. Yaro, yaro kai yaro ne. Abin da babba ya hango, yaro kowa ta karimi yi ba zai hango ba. Idan mutum ya je bai kai kawai. Idan maka wannan mutuncin yaya, ai da na dawo sai ka ce mu. Ina oh, malam ce da sunan na eh, eh, na na eh, abin da zamani ba. Ce haka nake nake so ka ga. Ya zaka ya ci. Lemon guda. To ya isa. Hanya ya isa. Ai ba zaman jahilci nake. gaba ɗaya babu wani magana wacce ta shafi faɗa. Garin nan idan muka duba akwai auratayya tsakaninmu daga ɗan wa sai ɗan daga ɗan gidan wani sai ɗan gidan wani a nan garin muka taso. Iyayen mu a nan suka taso sun yi auratayya duk dangi ne. Hmm. Ina alhaji. To menene zai kai mu mai faɗa? Babu ina alhaji. Amma babu ba. Saurara da Allah. Ni kun san halina fa. duk mutumin da ya jefe daga wuta in Allah da ni ko zan dauki curin fura in jefa masa Ya ya wannan an gaba wannan wannan ita ce ta kawo mu ba magana alhaji ba an ne magana alhaji ba ba ari wannan abin da ya kawo mu kuma an sa Allah taka da shi gobe za a fara gobe za a fara gobe za a fara gobe za a fara gobe za a fara gobe za a fara gobe za a fara gobe za a fara ba gida nake nan hmm. malam mati yaran sa wajen sa yaran sa jiya haka ne ranka wallahi in ga maka daga ci ne ya aiki to eh, shi ne ya aiki eh. ba ka da labarin hudu dan ya haukace? hudu nawa eh, ya haukace. Subhanallahi wa iyyazu. Ya haukace. Ranke da ai mutun da ta tafi neman kuɗi ba mu san gani muke yana can wallahi. to mu ma yanzu dai muna ta ji ana ta cikiya muna ta cikiya har yanzu ba mu sai ina yake ba turan kai kuna da labarin inda yake to mu dai mun ji dai an ce ana ayo ana ta cikiya sa mu ma har yanzu ba mu ƙara ganin sa ba har yanzu wallahi tallahi ba da ganin sa ba okay to ai koma gida zan ni in je dangin in gaya musu cewa to ga fa abin da ya same mu to mu dai ba mu gan shi ba mu neman inda za mu same shi to mu dai muna jin da labarin turan kai a huta lafiya to a huta lafiya mun nagode ya kuma ina fa bi fata dai ba tuwo za ku mana ah to me za mu yi a cikin gidan nan ba tuwo ba tuwon gero za a yi yau kai ma ka sani ai gidan nan ba bakonka ne ba hmm? gidan mahaifinka ne kuma ka san ce ma gidan nan kullum da daddare umma ba wai ba za a samu canji ba ne duk noman da baba yake na shinkafa hmm. ina suke zuwa Sai hmm. ka ɗauka wai da ka tafi karatu wai mun samu canjin girki a gidan nan ai ba canjin girki duk shinkafa nan da ake nomawa ga suna cikin rumbunsa yake tara su rufe ba mai taba ba mai kusanta ma wajen hmm? kai ma ka sani ka gani dai abin da nake so ma da kai wannan zaman da kake ba na san shi har ga Allah ka san halin babanka gani yake kamar ko na daure maka gindi wai tun da ka da daga karatun nan in ya aikai ka noma ba ka zuwa ba ka ba shanu ruwa ba ka kula da akuyoyin shi da awakansa to gaskiya ni ba na son irin wannan yanzu idan ya shigo ma yanzu ya sallama Idan ka inda kake kashin kashin gida kan tabarman nan to yanzu zai zo idira a kaina kaman aradu ni dai ka tashi ka tafi ina a ka tafi mana ka je ka ba canin shi ruwa mana ka ce ina ka tafi ina a'a mada mada ka miki ko a nan magana yawwa mama ina jin za ki iya tuna wata yarinya da muka taɓa shigowa da ita gidan nan na yi ne ta shigo ta ƙi har kika leƙa shiga ganta? Maryam. Ba dai Maryam 'yar gidan Malam Umar ba. Ita. Me ya same ta? A'a ba wani abin da ya same ta sai alheri. Ai yanzu kawai a gidansa ba sun ce fa babu wani ja da baya kawai in fito da maganar aure. Na fi me kake faɗa kuwa? kuma kawai ki je ki samu baba ki mishi bayani kawai aure ya tashi kawai ni ina son aure ko a mun aure ni yanzu kana ganin zan iya tara babanka da wannan maganar cewa za ka yi aure izo ya rufe ni da masifa mm, idan idan ban gaya miki ba kin gaya mishi waye zan gaya gaya mm, mm, ba zan iya ba da famin asiri kai ka san halin babanka ba zan iya ba amma tun da gajin mala zan gaya jin mala ko ita za ta iya tarar shi da maganar nan amma ni ba zan iya ba ba na son masifa sai zo izo tsakar gidan nan zo ina yayya gani na mu masifa a zo ana jin kanmu ba na so ba zan iya ba yanzu dai kika yi eh. magana umma ni dai da ba zan ki so da ke shi ki yi mata magana zan gaya mata Ta wa baba magana eh a auren na fa ba mana ba gudu ba ja da baya sai ai yi da nema ina jin kawai Allah ya sa ya amince din idan jimbalar ta gaya mishi zan ta zan same ta gaya mata wai shi wai me wai me ma zai yi da kuɗi zai mutumin da kuɗi ma fa duk duk adin da ka sani na noman nan da yake da kiwon nan binne su yake fa binnewa ba yan uwan shi ba wanda ya sani da yake binne kuɗi kuma shin yake bin mu haka ba za ki gaya min inda ke binne kuɗi ba zan zan gaya muku ba wanda zan gayawa ni kadai na sani da yake binne kuɗi ni ma bana kusantar wajen haka kullum ya tattara je kasuwa ya siyar da amfanin gonar shi ya siyar da awakansa da tumakinsa da shanunsa da daddare sai i irin daren na yayi shulubulubin da yan fitilarsa sai ije je bude sai zuba sai sai kuma rufewa ba wanda ya sani ni kaɗai na sani ni ko da ake ni gudun na san halin shi ba ruwa na ba na kusanta ma inda yake binne kuɗaɗen nan an ce mutum yana canja ban da shi irin halin shi ne irin na mutanen mutanen da da can Eh, mutum ma har kuɗi ma ka haɗa ƙasa ka binne mai amfani irin wannan. To mu wasu kin nan man wurin turin. A'a harfa min asiri ba zan nuna maka ba. Ba ruwa na ni. Binne kuɗin shi duk binne su yake ya rufe su. a binne su yake yi. Ni dai kawai ce mata magana kawai ta baba magana. To zan gaya cin malan sha na san mata magana. Ai ma na ni kana son tuwo kai. Wata ni dai miyar daddawan nan in dai akwai da dawa a gidanka ka bani. Amin alaikum salam. Yawwa. Lafiya lau. Lafiya ba gajiya. Yawwa to. Tasiri mai komin hina. A'a. sadaka ta tuku muna ci da da abokin yanzu Audi ya zo ya gaba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ni fa da kasassabe nake yunwa nake ji nan da ka gani na taho kusa da kai fatsar fatsar gidana ne ba a dora kirki ba kai sai aukin ci amma baka iya noman ba a'a noman nan ni ma na gada fa ko dan hi ne kai da ka gada kai kake yin yan uwanka ne suke yi haba na kai binni yahuda ka ne a to yi ma noman nan fa na riga na sace shi eh Me haka da wai? Wane kware? Eh kware kware? kwarai kwarai tun da cewa mu abincin nan tun ɗazu ka riga wai aboki ke jira to to to a an ce maka ba ma na ankare so ka kanin malam gudu ne fa in ma kanin malam abincin nan tun ɗazu na ce to in ya kuke ni kai ka matso ka karɓa kana ga yana yaƙe baki din nan kamar an jera tokuna ba buke ne ce ba karan siyaye ya gan dai kamar karan siyaye amma Allah ne da ni kai saboda da ɗan abinci hmm. ni fa sa'ada ya ɗauko min ruwan da buwa kaina ne na rasa waɗanda za a yi gashi yanzu muna zaman zaman mu lafiya da nan kawai ya yaje jibo magana aure kuma ya san halin malam ya san halin mahaifin shi sarai shi baya babbaruwa kwandala kwandala mai gida baya so fito daga cikin aljihun shi hmm? ki duba ki ga hatta ki wannan hakan an gama kiwo sai dai diba ke isiyar ba za mu yanka ko ɗan zakara ɗaya a gidan nan ba tafasa mutum ya ɗan ci bai dan ji zaƙin nama bakin shi hmm? kawai ni yanzu ban san yadda za a yi ba shine na ce to bari in gaya miki ko kina da shawara da za ki kawo ta inda za a bullo wa malam saboda ni ba zan iya tara malam da wannan magana ba kai zo ya gaggaya mu maganganu ko kuma in ce haɗin baki ne ni da ɗana ko ina gani kamar ko za a damfare shi na ce to bari in ji shawarar To ai ke ma kin sani yar uwata abin yi shi ne ɗaya. Ai yaro tun da Allah ya sa ya gama karatunsa kuma ya isa aure ya zama dole in ke baraki mishi magana ba ni mishi. Ya za bar yaro kato da shi a gidan nan ya wuce shi ya wuce mu mu wuce ai ba zai yiwu ba in fita unguwa a rinka nuna shi ni ma dai ai dole idan in dai mai gida ya dawo dole in sanar da shi yaron nan ya isa aure a san abin da yake ciki idan ke ba ki mishi magana ba dole ni zan mishi magana to ki tare shi dai ki ga ya insha Allah kuma zan yi iya bakin kokari na izinin Allah ta'ala insha Allah Allah sai ya shigo al'amarin abin amma shi bai iya Allah ba amma kina gani an bi shi da laluma da laluma da laluma ki kina gani za iya shawo kan mai gida kan wannan magana insha Allah a ce miki Allah haba In insha Allah ku kema sai Allah ya shigo al'amarin abu Allah iya ubangiji Allah ya lamunce mana to ni dai bari in shiga daga ciki Gida ina ne ko ba kya ji ne bismillah ala wala har abada mutum idan shiga daki kamar da kai zauna yo Allah ya hakuri mai gida bacci ne dan dauke ni zan ni gaggawa ce da ni ina ina furan ne tukuna na ga kin mutu haka hannunki santarantan maryam Da kofuna nan da na dama. Eh, a kamu. Kai dai cikin ci kamar gara mai gida. Saboda to in ban ji ba na iya aiki a gona? To za Saboda Allah gonakin da nake da su za su nomu ne. To. Mai gida. Na'am. Har yanzu baka ce mun komai akan maganar Maryam da Sada ba. Me ake ciki? Ni fa kin ga. Kin sa nake so da kai? Mm. Ni fa maganar nan ba na fanta ko ba za ta yi ba. Dalili kuwa ah. shi fa mutumin nan kin san yadda muke da shi. Ko ba gaskiya ba? Yau, saboda haka ni ban ji a jikina ba to ni abin da nake so da kai don Allah shawara zan baka rigimar ku da baba ari daban Na san dai duk rigima na akan gona ne da ya kwace maka. Kwarai kwarai ita ce. yanzu dai abin yake tiliri yake tashi. Har yanzu. To dan Allah zan baka shawara kai hakuri rigimar ka kai da kari daban. Yaran nan suna son juna suna soyayya ka kyale su su yi aure. Idan Allah ya taimaka sanadin wannan aure da suka yi sai Allah ya kawo maslaha tsakanin kai da shi sai guda ku zauna tana aure ya albarka mu samu yan jikoki mai gida dan Allah dan Annabi ka yi hakuri auren nan a Ka yi hakuri. To, naji. shi duk mutumin da aka roƙe shi arziki hmm. ai dan ya isa a roƙa ne ko ba gaskiya hmm. amma fa ni ina ganin cewa ni idan na da wannan kohon banzan ba zai yadda ba a'a ba haka bane kar kai saurin yanke hukunci yanda kai ma Allah ya sa zuciyarka ta sanyi shi ma Allah ya da Allah zai kawo masa zuciyarsa ta sanyi ya hakura tunda ai ɗansa ne yake son yar mu idan aka yi auren nan kaga shikenan zumunci ya haɗu dole zai haƙura shi ma da izinin Allah a zo kuma a zauna lafiya duk komai sai ya wuce mai gida. To ni dai to Kake muna tamu Allah na tasa. Tasance kuma gaskiya. To wai ina furen ne tukuna. Kai, ni na fi son a gama wannan magana aure idan aka gama sai ka ɗauko furen nan sai ka sha. Yanzu kawai abin da mu baro Allah zabi. To Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Shi ke nan magana. Yawwa na ji daɗi. Gaskiya tun da ka faɗa haka na ji daɗi mai gida. In Allah ya Mai gida za ka fita Ɗan je kuma Zai da yake. Ita dukiya har kullum tana kan ka dinga kewaye kewaye ta domin ita dukiya maganar da ita take yi. Gaskiya ne. Eh, akwai wani abu. Eh to ai batun maganar kudin ce fa ne mana mun biyo ka jiya da shekaran jiya kuma ga yau. To ka gani inda ka ce mu ko? Na ranta na jiya ta yi ɗari biyu munaran ta ji ɗari jiya jummala kuma ta ranta yi ɗari biyu da hamsin ne ma eh. kuɗin ceto ne da na shekaran jiya naira Ko har abada ba za ku iya taimako na ba ba za ku taimaka ma ba me gida kaman yaya ai ba komai ake Fata da fan goma duk ban ayin kusa ban naira hamsin kuma shi ke na ɗari biyu ke ke ya ta ya za ki karɓi ɗari biyu naira hamsin ne ranta kun san Allah ko ba ke ba zan ba ku ba duk abin da za ku yi ko ba ke ba zan ba ku ba daga ɗari biyu nan ya ka guda shi kenan ya haƙuri mai gida wani hanzari ba gudu ba maganan yaron nan sada wani abu yayi ba wani abu yayi ba dai maganan aurensa ne maganar me maganan aurensa tun da ka gani ya gama makarantar nan baka taimake shi ka biya mura kuɗin makaranta ba aka gama ɗawainiya uwansa ta mako nan ni in bugo nan a ɗauka a kai tunda Allah ya sa yaro ya gama karatunsa to ya kamata a kururuta a je gidan matan nan a je a nemo aurensa. Wannan shi ake kira batan basira roƙon Allah da goge. Kamar yaya? Wallahi ku fitar da bakin ku daga cikin wannan shirkin. Kamar? Aure aikin me yake yi? Ku na fuskante ku wankan kuke kallo ba kwa kallon aiki. Haka ne mana. Kaga dole ce an yi maganan auren nan an kururuta an ji an kai tun da ya gama karatunsa eh, aure muna al'amarin abin ta da aure insha Allah insha Allah aure kuma dole ka fitar da kuɗin ka ai kamar ya ina bari an gaya miki wannan abu a zaune nake ina jin ka ku ba ku da tunani kuma ku ba ku da hankali kuma ni da abin da zan gano ku ba za ku gaita ba har abada Wani na bi ku shekaru, na bi ku wayo, na bi ku tunani. Kuma mun fi ka Zama zama nake da ku ni namiji ne. Arrijali da 'alan aka. Na'am. Bari an gaya miki kiji. Ka zauna nake. Yanzu magana auren yaron nan da ya tattago baya aikin fari baya na baki. To Allah a ba jakin shan ruwa. Baya aikin fari baya na baki. A ɗauko maganar nan magana ta gaskiya magana ta Allah. dukiyata daga kan kayan lefe da za a yi wa yaran nan da duk wani motsi da za a yi da kuɗi bayan din na gama wannan wahala in zo in da gurin zama sannan akalla kasar yanzu wallahi kuɗin bijimi uku sai ya tafi don kuma ba na son ga an taɓa min dukiya to me gida wallahi duk inda za ka yi insha Allah sai an yi aure akwati da kuma goma sha biyu nan sai ka yi insha Allah sai Allah ya shigo ni waye min auren waye min aure. Kai lokacin da ka auro ni haka ne? Ina iya aka eh. dagewa suka yi akwatuna waye ni akwatuna ma ah. irin akwalan nan ne aka yi mun. Kin gigiwa. Kamar yaya? Karki manta fa ne fa kwaɗayi ne ya kai ni na auro ki dan kina kiwon shanu. Na ganki na ce ina son ki kwaɗayi na a raba shanun nan kashi uku a ban kashi in aure ki. Akwai aka abu dan taure aka dan da ana mije mai. Mabudin wahala ne. Ai duk wanda ya hau mota jaki sai ta soke shi a tashar na fasa. To kenan. To a sauka da nauyi, dan Daudu ya ga mai gwaiwa ya ce a sauka da nauyi. Wannan ɗin muka muke kamar gafiya ta kunso dawa. Kullum baki da magana sai dai in cire kuɗi. Uguwa, ugun iri. Na kora kiki koma ƙauye, billahi zai. Ka koma can karkara, kina kiwo na ganki. Kuma ba na abu ne sai na auro ta ba kwaɗayi nake yi. Iyayenki za su ba da shanu sai da na gama ba gama na je mamman ɗan tafiya. Wai, wa na gidan kwarai. Wannan rabi. Eh. Wato, kin je kuwa? Jira nake dama idan ka zo ka gida sai in tambaye ka sannan na ce. dama ko da dare sai sai ki Allah ya kai mu. haka da na faɗa haka nan dan zuwa in ban buli tunda ran lafiya lau ban ya gida lafiya lau ban ya ranan nan lafiya lau ai ana fannin rana dan tsami kai kai kai kai hannun wallahi illa billahi la

sai ka yi mishi magana domin suna ta yi min magana ne akan maganar mu. ita yarinyar duk ta gama kan yi magana a gida dai <laughs> a je fito haka ne a fito a ne a awon hidima da ita yau yau ban da ma'aukaci ne kai ka san rigimar da take tsakanin alhaji naka da alhaji umaru ka san rigima take tsakanin su to ba kai rigima suke yi iya kusan shekara da shekaru kenan ana rigimar nan har gonan alhaji ya ce bai bashi ko ɗan ba shi kuma ya ce ya ba alhaji kuɗi wannan ake sa to ka sa ka yanzu a cikin a kotu har yanzu kusan duk wata sai mun ji sai mun kotu sannan ka je ka kinkimo yarinya a kai kenan to baba ina maganan ina ruwan maganan aure na tsakanin da yarinya nan da maganan baba da shi da malam umar da shi alaji da sai zumunci ya gyaru ake yin aure ba ba zumunci ke kyakkyawa tsakanin alhaji umar da alhaji nata sana'a auren to na yi ka auren kenan ɗan muna son yi na ku to shi ke yanzu ku zo zuwa ku zuwa na ku ku zo ku fara ruwa kawai abin da nake son gaya maka yanzu ni dai da kaina in tafi tiryan tiryan in gaya wa alhaji in ce wai kana neman yar gidan alhaji umar da aure in dubi tsabar gidan alhaji ka dace gaya masa wannan ba zan iya ba uwarka tana gidan alhaji tana cikin gida tana aure ita ma tana auren alhaji in ka gaje ka ka same ta ta mata bayani in za ta iya ta samu alhaji ta masa bayani amma ni ba zan iya ba ai ba rubu alhaji ba zai taɓa jin maganar babu ba ne. To ni ma ba zai ni ma ba zai tawo ba. Ba shi ne ka haƙura. To kai abokin sa in aboki na ne shi ke sai in je in matsa hasa. In ce wai ɗan ɗan ka zai aure abokin ga ƴar ƴar ƴar ƴar ƴar da kuke gaba da shi ba zai yiwu ba. Ba zai haƙura ka yi mota. Ni mota ai. Gara ɗakin dogara. Ka nemi gidan mana. Ni ba na son ta gaskiya. To shi kenan. kawai ni kawai babu ka dauri, don Allah ka je ka same shi don Allah ka daure to to shi shikenan zan daure dan Allah shine nace to zan daure to na ranka lafiya na zan da na gode ruwa sai an ji mai ka zo ka zo shi ne dan yau shi ke ta kullum ka sami rigima da da da ba ba da cewa ne wanda ba da karon da ke shi ba Wani kawai ne ke. Zan wani lafiya ka san kanansa

ba gaskiya ba yawa ni akan maganan nan ni na rasa tun da zan sani na ce to lalle ne nake gaya wa shi mai ne. da sunan na'am cewar kaji kaji ka sai ce to shi ba abin da zai iya ce amma mu gogo domin kai ne kankan ko ba gaskiya ba a kan maganar wani ne wajen ce da yawwa yaron wajen ba ba. yawwa to ita uwar ita uwar ta kafe ta dage ta nace cewar sai an yi wannan ita yarinyar nan ta tsaya kai da kafa har ma ta take ma in ba shi ba za ta shawo ko ta faɗa ni to ai ka san ita uwa da ai ta san abin da ita take so kuma ta san inda ita ta san kwanciyar hankali ta zaman aure ba je ka da ka dawo ake so yawa to ni kuma alaji shi ne iga gun da mu zo a same ka a ma bayanin yawa abin yadda yake faruwa to da ka ce ka inda muke da mutum wannan ah, alhamdulillah din na ji bayanin na'am ah, a gaskiya hmm. ba wai na ce mafi a'a ba to game da abin da kuka gudu gaskiya ni ban cika son shiga rigima ɗin ba gaskiya ne shi alhaji baba ai eh. kun san ga yanda halinsa yake gaskiya ya sha bamban da halaye wannan gaskiya ne to kuma mutane waɗansu ba za su iya la'akari da wannan ba sai su ga kamar ni kaina bakin ciki nake da abin da yake da shi. Haka ne kuma ba ni da wannan a raina. sosai kuwa. Kuma yanzu wannan magana da ka zo da ita. Eh, eh. Su yara fa ba su da laifi. Haka ne. Da shi ɗan baba Ali. Eh, da ita 'yar wajenka da uwarta ba su da laifi. gaskiya ne. Bari ina zuwa to bari faɗa ma wani abu. Kwantar da hankali. Ita uwa kamar yadda ya fara ma bayani. Ta fi son inda yadda in an yi aure za ta zauna har abadan abadan. kuma shi yaron nan yana son ta ita tana son to menene aibu yanzu abin da za a yi eh. ban ce maka na janye hannuna daga magana ka amma ku je ku samu ku ce kun zo guna to to to ya su kwantar da hankalinka to ku ce kun zo guna amma ga bayanan da ne muku ku yi masa bayanan shi liman din zai zo ya same ni dai ka gani wallahi ni na gaji da wannan yawon da hankalin da kake ta mu kana ta kuma ka ga na kullum sai ta ce mun in gaya ma ka zo ka zo ka zo ka ka zo ni gaskiya ne in baka zo ba wala guduwa zan yi ma wala gudu in tafi zan talawa inda kanwa baba ta wallahi tafiya zan Baba ya dame ni sai na auri wancan na ce kai nake zo kuma inda ta ce ka zo ka zo ka ki zuwa wallahi wallahi ku ba ta mari ki gudu ki je ina tafi zan talawa inda kanwa baban mu da kuwa ma huda wada mu ashe ba son mutum ba na ga ma shi ne ji gudu ki banne kike kake Kan zo kan zo ka ki ke Ki so shi ne ki haƙuri. Kin ji ko? Zan ba ma magana zuwa ba. Zan yi ƙoƙari to da maganar auren ne. Da gaske? Allah. <laughs> Kuma zan je in gaishe su. Allah na kira ji. Amma ki magana da gudu. Wani ma da ke ne waye ma fa wani san wani ne. Na Allah na Ladiyo ma a da muka je bakin rayu sai da Ladiyo ta ce ta ce ta ce mm. ta ce mene ta ce ta ce <laughs> na ji daɗi wallahi da na ganka domin ka burge ni wannan shi ne ci gaban karkarar nan tamu a ce an samu wani wanda ya daure ya jure wa ransa da wahala duk da zai sha ya yi karatu kamar naka don ba mu da wanda ya fi ka yanzu kusan nake jin ilimi a yaran mu na nan karkara to duk da yake na ka afu jajan ban san me ke tafa da kai ba kan na katse ma hanzari baba daman kaga tun da yanzu na gama karatu ma. o an gama ma eh na kammala to alhamdulillah sannan kuma daman kafin ne tafi an yi magana Ya ne yar gidan malam umar to eh to ni na je na sami wanda ya kamata nake ganin in magana ya samu baba na kuma shi ya je ya samu baba maganar nan ta je cikin gida amma ta ta kawo musu matsala cikin gida an fi kusan kwana nawa hmm. kan wannan maganar tana hmm. kawo matsala ce ne. to ni kuma sai duba na ga babu wanda ya cancanta in zo in same shi in gaya masa da samu baba a yi maganar idan har zai iya yiwuwa baba ya amince na auri yarinyar ne in kuma ba zai yiwu ba kawai shi ma na umar ɗin sai a gaya masa idan yarinyar ta samu wanda za ta aure kawai sai a aure dai <laughs> to marasa da duk manta da wannan ba za a yi haka ya kafin wannan yar gidana da kuta za a haɗa a ba ka ce ba assalamu alaikum ha kai kai ban kai da kanka ne ne kai ai ai haka na ai da ai diya iya amara azimu eh. ko kuma na su zauri bane Sai babu tagiya me amfani zama irin wannan. Shi ba fa uzurinsa ne ka shi dan makaranta ne kuma ka san shi kowa ne. Alhaji saboda Allah ka dan Allah ka likai. Ya al'amuran yau da kullun. Alhamdulillah. na zo ka kuma da na same ka da yaro ne wai ana ce maka ne. Na wuni. Na gaji a kai. Na gaji. Wannan ne na fata yaro. Sada ne. Sada da fa. Eh. Wai Alhaji baba? Eh. Shi ne ai daga makaranta ya to ai daga makaranta ai sai kai bayani alhaji to ai shine ne alhaji dama shine wannan sada ne shine wannan Allah ima albarka an waye gari a nan ga karkara ba ta mai ilimin ka ba to ka gani Allah saka ma da alheri to haɗuwa ta zo daidai da zama ni yau magana ta kawo ne akan da ta shafe shi eh wannan ba maran gari bane eh ni ne ni ne ai yar maran gariyar ba ita take magana akan yanzu abin da yake eh, shi ma da yadda uzurin wannan ne babban makasudin zuwansa amma yanzu tun da Allah ya sa haka eh. ka samu sako na kuma ka yi tattaki ya ka ni ya kamata da mu amma da na aika sai ka aiko in ji sai ka tafi ku eh, eh, to saboda haka abin da nake so shi ya tafi kai ka je ka sauka ba a aure cikin idda ba a magana gaban yara yaro ka hakuri magana ta manya gemu je biki gemu eh ko me ne dai Allah ya Allah da kwanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun kullata in Allah ya kullata ka da Allah ba albarka ka abu da kake ji babu matsala eh. ka je kawai ba ba ta da da maganan nan ta je ƙarshen Allah daga wannan karo. Shi umarin gayya ya sako ya ce gaba ta ƙare inda Allah da tona. Eh. To yanzu abin da nake so mu je za muna so mu je wajen Alhaji Baba. Mu zayyana masa abin da ke akwai alƙahin wannan magana tsakanin ɗansa da wanda ya ne ta wajen mu. Gaskiya ne. Ai da Allah zai sa gonan nan da ka siya a kai. Samu daftar ruwa. ba da kama.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun san zuwaye ko kun san zuwaye mu. Gaskiya ne. Na san idan mun zo gurin nan ana wani kallo na in mun zo muna a buƙatar wani abu gurin mai wani abu. Kuma ba kullum da abin da ke kawo ba. Wannan ba haka bane. Oh. Na zo ne akan maganar yaron wajenka. da wannan yarinya ta wannan ban Allah da kuke gaba da shi mm. eh. yaro sun je sun same ni yara akan wannan magana dan haka na gaito jama'a gari Sun ya kara ta na a a na ce a zo gurinka a daidaita magana gaba tsakanin kai da shi wannan wani abu ne daban soyayya tsakanin yaranka da wannan yarinya shi ma wani abu ne daban kuma soyayyan nan ta aure ce Din da aka yi magana aure to in kai dan aure ne sai ka bada gudunmawa akan aure To wata gaba a jingine ta waje daya a hada yaro da yarinya a auren nan a zauna lafiya ku ko gaba mun dade muna neman sulhu a biya kiwa ku je ku ta yi na gafe ta malam Na. ba wai na tare numfashin ka ba na'am abin nan da kai mana bayani kafin mu karaso wajen su alhaji na'am kawai bayani akan hukuncin masu gaba musulunci. inda shi ne abin da ya kamata ka bada fifiko wajen jaddadawa ko haƙi ne ko lahira kake idan kana gaba da wani in kana sallah kana azumi kana zuwa lahira na wakili zai ce wuce gaskiya to saduwa da na wakili zai ce a'a da wahuwa wa ya roito wannan maganar jin ka amana ci mutanen nan nan zai kashe ka gore mane bosho bala to malima magana ta biyu ba ne ma ina son ga fuska alhaji eh. ka cire alhajin nan ka dinga gaya mai kiri alhajin nan kai to yan ce maka sunan kawai ka ce dattijo dattijo na'am duk wannan da kuka ji an faɗa muku din kun faɗa yanzu kamar inda eh, sahiban kai ke faɗi eh to da an masa tambaya ma da Rahul ya ce shi to a bashi ka kuka shirya kuka faɗa eh. amma ni ne imani haka Allah ma ibada mai gaba Allah baya karba gaskiya ne gaskiya ne ibada mai gaba kuma ce Allah baya karba Sabida haka ka yadda yi auren nan ta amince in wani abu ne baka so ka kashe eh eh yawa ina kale kenan ni yaro ba zan ma aure ba ba na da abin da zan ma aure amma ba zan ma aure ba ba zan kashe kuɗi na ba ko wanda ya tauna wani zai ba Ba ba ba ya ce ana Da Alaikum. ita ce matsala kake ta wani tirjan kake kana wani babban dake eh eh to shikenan Ah, to, shikenan. A yarinya dai, hmm. ni na ɗauki alkawari kuma na ɗauki nauyi ba ma alkawari ba na ɗauki nauyi tun daga yanzu nan da nake magana ma da liman. Zan mata akwati ɗaya ɗaya guda goma sha biyu. Ha, amfanin arziki ƙara goma sha biyu da amfanin arziki. Yayi. Duk abin da ake wa mace kuma na ɗaki wanda za a kai ta gidan miji. Hmm. Daga kan gado katifa da duk kayan ɗaki. Bangaren ango ba. Na ɗauki wannan abin. Ango ba. ba. ango. duk abin da ya shafi sadaki da suturar da zai sa shi ma oh. da abincin da za a ci ranar biki hmm. da komai duk wanda ka sani ya ɗauki nauyi sannan kuma abu na ƙarshe alhaji dattijo sauran abu guda biyu ba da dama in faɗa to faɗi faɗi zan ba shi muhallin da zai zauna kuma nasa ne ba za ka sani dan abu na karshe ba za a yi aure babu abin yi ba gaskiya ne da ya gama idan kasuwanci yake so ya zo za a ba shi idan kuma mm. eh. yana so ne ya zauna ya aiki to shi ke to ya shi ma musu Allah wannan arziki wannan shi ne arziki hmm. gaskiya ne da dubu so raba mu da liman yayi koyi liman alhamdulillah liman alhaji Allah saka ma da firdausi ya kun a ah, ah, liman an ce afatul ilmi an nisyan wani za a tuwa ahlihi wallahi ka ba taba ni wallahi ni ba ba ba ba wallahi suna sai ku yi wa'adin shi Na ilgili ne ta kuma shi ne arziki ne ba wai da kuɗi ne. Ne gida ya zaka Yau kuma sallama ce da kuma alhamdulillah. Kwarai da gaske, ai kowa yace alhamdulillah ya gode Allah. Haka shi ne abin gode. Ke baki san abin da ya faru ba. To, me ya faru? Ai, murna. Tun daga tsakiyar kai na har ta tafin ba. Ta sami ke ne. Ta samu sosai. Ba ne in sha. Ta samu. Ta. Wai ashe duk abin nan da ake yi. Eh. Duk hayyayen da ake da rigimin nan da ake yi. Wai ashe bawan Allah nan. Kai. Wannan kai. Kai jama'a. Wai shi tsawon nan baba Ayyuba. Eh. wai ashe duk wannan abin da ake wai bakin cikin da yake akan abin nan eh wai ashe dan kare kashi sulin biyar ne ba zumbuli kenan kakan marowata ba ya sanya bambara wato to da yake ji inda bakin garin yake mhm. alhaji lawan shi nake addu'a nan fa Allah ya saka da alheri ya ce daga kan kwandala abin da ya kama har ba iyakaci akan bikin yan nan gado sif kai duk abin da ake na mata karan katakam ya ce zai yi alhamdulillah Allah na gode maka bikin mu yau daɗi ya sani iya rarraba ne wa kuna zance wasu na kallon bakin iyaye daɗi ni ma baka ji na ta wuce ta ba saboda murna ta kai alhamdulillah Allah na gode maka. Mun gode mata Allah na gode ma mun gode maka. Shawara da na baka da ka dauka na shi ai amfani. Wallahi kin gani dama an ce duk mutumin da baya dauka shawara mm. to yana tare da mummunan aiki. To amma ko mai shawara an ce bai da sani. Amma kuma aikinsa baya baci. Shi abin da yake akwai. Wanda shi ake. Yanzu za a yi sadakatin janiya ko ake so a gaya wanda suka san Allah masu tsoron Allah masu tsoron Allah masu mun dokokin Allah wanda suke taimaka a cikin nan gaskiya ka ga filin wurin nan nan cika ake cike mutane ne ta azumi ko ana asham da mutanen gidan bale da na gidan na lado gidan yar bayye can dangare duk da kake zuwa ya shirin da su yanzu kaga ai an huta samun wannan wannan kasan ba bace za a nan saboda wani zubin damuna ruwa ina kwanciya ne aka kawo bayan Allah na garin da suka dinga ɗauko jakuna da mangala ka dinga juye maka kasan da ka gani. dan isa da kasan jariya Allah ka Allah saka Allah ya sa hannunsa a cikin wannan aiki kaga eh. ba da can ba ba da wahalar ruwa eh. aka zo aka taimaka aka wannan aka gama tuka eh tuka tukan nan ta gaishe nan shi kenan ba da matsalar ruwa matsalar da ta mu kwaya ɗaya ce ta masallacin nan shi ma gashi an buga kwano gashi an ɗora kwano eh ka gani ka hmm. gani ne yanzu an gama sai yi haka ka gani ne ke ka gani ina bukata a yi da ɗaya da ƙasa na siminti a shafe kuma nan inda hali shi ma a ce an yi siminti har wajen ba saboda zai ƙasa eh saboda zai ƙasa Yawwa, dama ai abin da na ce. Na'am. Tunda kowa ya sa aikinsa, ya sa hannunsa a cikin aikin Na'am. Mm. Na ce duk abin da ya rage, wanda ya rage ƙarai. Eh. A tashi kansa rufin kwana. Na'am. Ni a zuciya ta bai mana. Ai, ai, yawa. Ai, Ina so za a yi nan kuma zan za a kawo siminti. Ta fi da kuɗa. Alhamdulillah. Nan a yi masa. da alheri. nan kuma gurin nan a ɗan gyaggyara shi a yi tuman haraba haka. Sannan tun da Allah ya sa ga shi mutane sun yi sadakatun gyara a yi eh. ya tuka tuka eh. Yawwa, ƙato huta eh. yawa saboda haka zan za a samu mutum uku. wanda za su dinga wa masallaci hidima zan dinga aikin Allah kai da abin da za a ba su wanda shi kansa kai kanka neman ba za a barka haka ba na dauke ba na dan ba na dauke ba ai mu da abin da yasa alhaji da ake cewa in ruwanka bai sa alwala ba sai kai taimama ka tashi mu muna ganin hakan ma mun inganta amma tunda an kawo fiye da eh. ci gaban hakan eh. haka muke so alhaji in Allah da bayan ka za kyau alama ko da muka gani yaran garin nan namu ka ga nan guda biyu malaman makaranta ne kai ka sa almahin su biyu eh. ta zamanin nan baka ah, yake ka ga kon yaran da eh direba trailer ne to da siya to da buhun sumunci daga ashaka ta kyau ta ga wannan ina ganin in aka tafi hakan to su ma haka ƴaƴan za su taso su da ana yi sosai ma biye da mun gode yawa ga nan ga ladan wannan sharan masallaci da duk abin da ka sani ya sha masallacin da tsaftace da yanar gizo shi ke kadewa Allah gafarta mala alhaji kamar yadda kace za a kawo itatuwa a sake dasa wurin nan akwai itatuwan da mutanen garin kalgudin da suke dasa masu saurin kamawa ci ne nema ne ko menene na je a samu itatuwa da ni a bar ruwan mu babu matsala nake so wanda eh. zai wa masallacin nan kun san a nan muke sallar juma'a eh. a nan muke dukkan hamsar salawa eh. to saboda haka tun da ya zama na juma'a ya bunƙasa ya bunƙasa saboda haka Allah ya ba mu ikon da za mu ƙara bunƙasa shi ko mun sai gidan alaji alaji no kan garsa ta faɗi sakamakon da jiya mu je mu jaje eh to ba sai mutum je da jiya ruwan nan mu je mu je mu a sai yanzu ne kaga mutum da daimaka ni ku suka bari su garin ne garin da wani wani lafiya ka san alhaji nan yake siya yara babura suke haya

Allah wai me yake faruwa tsakanin da kai kake ta zuwa kana kallo min mutane eh ruwan ka turo min ka turo min ka turo min ka turo irin masifa ce me ka ne dole sai an yi auren nan dan Allah annabi wanda kai kai ya aure yarka me ka gani ka gane je waya da ka zo ko na ce da kai ka zo giwa ka ce da ni amma a gona ta ko? wannan gonar ka ce tambayar da ya maka daban amsar da ba shi daban wai kai me na ka ne dan Allah ce tambayar kai malaji abin da ya sa ni wannan ce ce kuke da wannan guri koma ni gaskiya yanzu ya faru da tsakanin ni da kai duk wannan surutu shi ne maka kan da sai kai zaka masa da garki kan da garki bane ga wai makunshin gishiri dan Allah kai ba kai ba makunshin gishiri wallahi ba wai eh wai kan yarka Alhaji ka gani ko? Yarka. Yarka. Eh. da da ke so kai Alhaji. Ni wannan ake yi da ya aure ta shikenan dama akwai kwantacce. A wani ba na Kwantacce a ina a ina yake kwantacce ni sai ne ai wani na mutuwa zai zaga ji. Eh. Ni ba wanda za a yi yanzu wannan gaba. Ta gama ka gane ko ni yanzu wannan gaba ta gama abin da nake so da to ya zan gaba da kai. Eh? Ya zan gaba da kai. Ka bari na gaya ma ni eh, ko tsare da ni ba ku. Eh, ya kada shi kun shiri shiri. Kai ba ki shirin ba ka ki shirin ba. Ya samu ya samu abun nan.

keken ka ba to shi ga roba ina son ganin ka sai kuma gashi Allah ya kawo ka eh bismillah to bismillah sanin kure sanin kure lafiya tafiya na gobe nake shirin zan tura yanzu a kirawo sai kuma gaji Allah ya Allah sarki madalla madalla alhaji lafiya ku Allah ka tsara wallahi madalla wallahi lafiya lau a abin ne yasa nake neman ka bosho eh wato ko wata magana ce nake so in gaya maka idan ka bi ta za ka ga alkhairin ta idan kuma ka ƙi ba yanda zan da kai domin kai namiji ne kuma aƙili ba ne gaskiya ne mana gaskiya har abada tana nan a matsayin ta gaskiya ƙarya kuma tana nan har abada a matsayin ta na ƙarya To haka ta sa na kirawo ka. Allah sarki. Ka canza hali da ɗabi'a da al'ada ta banza da ka ɗauka. Da in an je neman taimako gurin alhaji akan addinin musulunci ko taimaka addinin musulunci ko taimaka musulmi ɗan uwanmu. Iko Allah ba da fara bane gushi. wani ana an yi alkhairin da zai taimaka ɗin wannan al'adar banza ce. Ina tsoronka ina kiyaye maka daga tahi karka tahi a cikin wasu mutane da Allah ya bata a cikin faɗa alƙur'aninsa. Mm. hammadin masha'in binami من أنا الفريس da ne ko mugun bukadi. Wannan wannan da karamin tunzir alhali da din yanzu cikin halaka yake yi haka ce ba a haka ba kuma kai da mutum ai ba ba ina wanda kana da dama a wajen wannan idan aka bane wallahi yana jira kana na zuba na ilago a'a idan aka bane ka zangura shi ka zaga shi ka rufa masa kwalba ba ya aiwatar da alheri idan alheri ya tabbata yayi din to kamar kai kai domin akwai ɗan da ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hmm. ah, a man da Allah alheri ka fasiri ji ko man da Allah shirka ba da ake zo ba alheri alheri ya tabbata aka yi shi to kamar kai kai bar ka samu wannan riba bar ka bo su alheri ba wannan gaskiya ka ba mu ikon ka tsaye a kanta nuna mana ƙarya ta da mabita ku kai da kake wani abu ne imani ne a yana da Allah alhamdulillah azaba Allah kake ga kusa ko tin dan Allah ne to dai mun sai mun yi gane cewa shi akwai muke na garin mu a to adaba ku ni ga ana nuna mun ku munafikan ne ai munafikan ban zai munafikan zuwa dan da rage dan da rage biki dan mutum ne zai rabu da rage ina mu zai ta da yin da ku da ku kun da abu yake dai dai ku mutu

dalilin da ya sa muka zo nan gudun inda Allah ya sa yanzu an yi aure an gama biki kuma hankali ya kwanta yanda za ka tafi yadda al'amuran rayuwarka ka da matarka shi ne da ke so mu ɗora daga nan an ci kifi ne muke sarrafa shi na yadda na nuna maka mutanen birni sukan zo su saya yanzu ka san an koma harkar kifi saboda shi ana yin su ne kwana kaɗan suna girma ana ɗebe su ana ruba kuma shi tafiya fi ba kamar kaɗi ba ne za ka ce sai su yi tsaifin su yi wani abu to saboda haka wannan abin idan ka tsaya kan nutsu sosai zai riƙe ka zai riƙe iyalinka sai ka yi wa mutane daban-daban martaba kuma kai ma za ka amfana domin za ka yi wannan abu ko da ca aka yi yau kai ma ka na ka irin wannan a wani gurin za ka yi tare da kuma wannan mu abin da muke gabatarwa ma ko abin da muke abincin ma da muke sarrafa ba ma ya ci to amma a nan yanzu tun da ka zo babu masu kulawa sosai to ka kula a yi abubuwan idan ya inganta sosai za a dinga kai shi birni suna zuwa suna saya kuma za mu dinga saya wani ta wani kudin da a buɗe in can ma za ka koma sai ka koma ka zama eh, to wannan shine sanadin da ya sa ko kuma dalilin da ya sa mai kira kana ce ka zo na gode sosai Allah ya saka gaskiya eh. na kuma amince wannan babu na amince sai dai kuma abu ɗaya ne da zaki cewa shine ƙara baka hakuri akan lamarin baba kasancewa yadda aka ta yi kuma ka kasance mutum ne kai mai hakuri mai adalci kuma kaga yin hakan shi fa alheri a gare mu kuma gashi hakan ya fa alheri sun ce alheri ƙara eh. Eh, lada da ɗaukar wannan ba komai bane sani a sada saboda abubuwan da nake so da kai ka gane shi ɗan adam kuna tare kuma ka kalli garin nan duk daga ɗan wasai ɗan ƙani duk asalin mu tushen mu da duk dangi ne wannan ya auro can gidan wannan ya auro can gidan wannan ya auro can an haɗu an zama ɗaya to amma bai kamata a ce muna samun wani abu abin da zan yi in dai a garinmu ne ni ba na jin ciwo ba ma a garinmu ba a ko ina ne ba san haka babu ya eh. eh, kula da shi a eh. ina jin kaɗan jiyar wallahi ina gaya ma mutumin nan ba karamin kuɗi ba ne shi a ƙasa saboda ina kyauta tsammani a last year noman da ya yi ina ganin sai da aka samu rumbun hatsi ya kai ɗari uku da wani hau a na gaya ma mutumin nan wallahi abin kun ko idan aka yi abincin rana eh. Eh? eh to wallahi ba za a sake maimaita wani abinci ba sai gobe idan ya hau kujerar ne ya makare wani sa'adin ma in ba ka lura ba sai ka ɗauka ba bari gani to kullum mu wa amma dan jihal baban nan naka ba karamin dan ramatin awaki ne. a kai ba gani ba a to ba za ka da gaskiya kansa ba sai jibin da kake bankuna sai ka ce nan da ci shekara biyu wai ka dan mai kuɗi duk ka wani kyamushi Zoban nan ni da ma da kowa a garin kawai eh, na banza nake ci ji ruka ruka tun da nake fresh alhaji wallahi ya ɗauka garin da nake ba duk sanyi ne kuma ka dalla ka dalla ka kare nan wayo wani wannan asada ce bai sanyi nan kana ganin gawo ko fuska yi kaza yi wani sanyi ka kare nan mu amma ba za a rinsa ba da Allah in ka ba da wani bi duk yaran da ku kare nan ku ka samu ga kan kira sanyi a cikin da ka san wani abu ina ganin mutumin na eh, zan mushi wata makarkashi ya yi ina so in taƙe shi tunda wallahi ba a ci haka mai na shi wani barki shi ba wallahi ba ma kishin mamana kwabata ne kai Allah ko bai bai ai idan gona ne wannan idan ubana ne wannan baya cin wannan kudin bari da yi sai zai fita sallah asuba ina irin goro goro nan mai firewood dandan wannan duka ɗin ba dauka ɗauka ba kai ba a jaya a sallah na ɗaume ka bari wani zai kunci kansa a kabari ya wallahi ka nufi za ka yi wallahi ka fito mini ai ba ta wani mutanen yanzu ba ne ai ai yadda ka san wani sa'ari kamar a ne da shi so shi sa nake so in samu abin da zan buɗe da na da fa'idan ka tsaye shi lallai lallai ga kamar yadda aka wallahi to na wallahi zan da kai wannan kan nan sai kin ɗin da kake gani na wallahi ya zama banza bane ina ko fa ka wallahi da ka san flex an ne jiki gari da daga wannan girman yayi tunani kamar kamar ne yake da ne kai cikin garin nan da Allah abadan Allah yau ka fara fita aiki da nan amma kuma ka duba agogo ka gani yanzu karfe nawa sai yanzu ka dawo mun cikin Haba. Ina so ci gane ba. Ni namiji. Kuma kin san zan fita da jibrin aiki. Aikin nan ina ji shi ba, aikin nan na da yawa. Sai fa na kammala ka fa. Ai ko in haka ne za mu dinka zuwa tare auren aikin. ne? Eh. <laughs> Aikin ba ni wata bazawara na gani. Ok ba budurwa ba? A'a. Amarya. kina ɗan sun samu zuciya ta wani sa'ayi da wannan wasan na kani kan ji daɗi sosai a cikin zuciya amma ba ne ki so ki gane kin gane hakkin ku ne akan mu kuma dole ne mu tashi mu fita mu je mu zama duk ilimin ki ya zama to halak za mu mu kawo mu ko kuma ko kuke gida ko kuke kula da gida ka ku share mana gida ku mana girki ku kula mana da yara da ainihin na fi so koyaushe in kasance a kusa da ka. Allah <laughs> Amari school, Amari riri. yanzu abin da muke so da kin shine ne kin gani mu shiga da gaske saboda kin san yanzu wallahi ba yadda ake da mutane ba sai ka shigo mutum ya biyo ka fitar da kai mu shiga ai da ma kai sai ka bata mutum ka ba amari amari suko na da wani lokaci in ka tsaya kai tsayi sai ya ga shugaban wannan wa'annan alhazan namu mm. alhazan nan nan ba mutum yake da su ba wai mutum sai tsaya ina taimaka wani kunkuni ina taimaka wani abun nan saboda girman Allah haka ake rayuwa to me ke faruwa ne magana da alhaji mana alhaji mana assalamu alaikum shi kwana biyu ne ya ga ba na zuwa ya alhaji Sannan ina gajiya? Alhaji gida. Tabawa kina lafiya? Madalla. A bosho ba wani abu ne ya kani gurin ka ba dalili ɗaya ne. Eh. Za ka iya tuna wata shekara da neman kyautar riga ya shara? ya shara? Eh. Auto, faran nan? Yawwa. Na tuna ƙwarai kuwa. Na ga kajima baka sa ta ba, kuma kajima baka zo inda nake ba. Na biyo ka dai gudan nan ne. bata shekara goma sha shida to shekara goma sha shida ne fa na sayi rigar nan da kuɗi na kuma na ɗauka na baka saboda kana tare da ni kana ƙaunata yanzu kuma baka tare da ni baka ƙaunata na zo ka bar rigata me laifi na anan to kuma daga shekara goma sha shida yanzu ka bada riga shekara goma sha shida kuma shine ka dawo ka ce ban baka ai ba takarda na baka ba ana aje takarda shekara ɗari ma ba ta komai ba shikenan alhaji kai an ne ni na kana bani mamaki mu kullum muna tare da kai yanzu kaga shekaran jiya jiya na samu labari daga cikin binni ko wayansu sun zo da da mota Saba alhaji ba alhaji shekara nawa kuke tare sai ka zo da mota kwamfuta an gano gidanka a kwamfuta eh ana ta neman kashe to nace to ni mun san inda zan ka sale mu inda ka san dauke ni da ka ce ka san ni ma. Da ce da sanka. Ta suke mun gode mun gode ana saka da ne sha'anin arziki ne ya haɗa mu da shi ne cikin gudu wata kuje da abin da. irin wannan kurri ne Ba ga gaya kowa ba dai. Wallahi wannan ne yawa. Do Allah zai zo ka ta kakkiya. Suka ce ta tauraro ta ta Ta ta Ta ta ashe tura ma sun sani a a a shi bature yana son ganin in bature yana son ganin ka hmm. kana kan shadda kana kana tsarki ina kallon ina kallon ka daga daga America duk abin da kace ina kallon kuma kai tun da kaji an ce ta kwamfuta haka da kai ma ka san arziki arziki ne to boso da Allah do Allah kamar ka alhaji ka ja bakin ka kai a a karka ji komai Allah sai riga kuma a'a maganar riga na kare ta ga wannan ni ga shirin eh baka nai ba wani abu ba komai Allah wanda wallahi kyauta na baka mu ko da aka danka to in dai wannan ne yawa za ka ganda su do Allah mu to Allah kuwa nagode madalla nagode madalla nagode madalla in kai canji ka ba mai dakin ka ne naira biyar ba matsala eh ba matsala ka sha biyar ba matsala insha Allah nagode to ta bawa madalla madalla alhaji madalla a gaida gida mai gida eh yanzu shi alhaji zaman da kuke shi shekaru da gani ba ku ji abin da ba shi ke cewa ba aka masu kuɗin suke telefon kuma ungulu sai da ne kada kuma ungulu sai da kashi ikon Allah to zai ci ubansa ba ni kuɗi ke so ikon Allah yana to na baki to godiya nake godiya nake Allah ya ƙara arziki mai gida Allah saka fi haka mai gida ya alhaji ne mutum manda sarki gida da nuku ruwa eh. ai gida na ce mu kira alhaji eh, eh. zuwa eh yawa eh zuwa ka ma ka mana haba sarki gida salamu alaikum ta ce ta ce ta ce ta ce ta da ta ina gajiya lafiya sannu barka dai ina gajiya irin wannan halitta gari guda lai to Allah sarki dole ko ne da mota haka to wannan kun wata wata wannan yaro na ce mata wani ta kun fita da ita Allah sarki oh an kai mata unguwa Allah sarki na jira su ba su na dauko ta yaro na kawai Allah sarki nan zuwa nan nan zuwa nan ba irin bakin da za ta zo a wa inna ilaihi raji'un ba

kuma kai kamar yadda muka yi da kai eh. ga dai lauya na zo da shi lauya na wanda in aka yi magana kawai mai gona dama ya riga ya wuce tana kan komai ga lauya sai dai alwashi komai kamar eh, alhaji yunan eh, nan daga gani za ta yi miliyan ɗari da hamsin yaya ni gonan nan ta fi karfi na kaga maganar talatalen nan mai kai biyu shi ya tallira ni wallahi boko duk duniya banda na mallaka ka san ba na kai kuɗi banki zan zo rutun kuɗi da nake da su miliyan goma ne tattara ka maɗi kan miƙa musu za ta karɓi goma wallahi za ta karɓi ai abin da za ka tsaya kenan ba saboda a ranar da na siya in ne a ranar ban ɗauka kwanta talle kana shi muna zuwa gonar ba mamaki mu nemi mu nemi mu nemi dinari dinari kuda ɗari akwai ana ma gidan gona ne ai yawa to za ku kai ni kuma an ga gurin nan ko eh, gaskiya ne to kamar yadda ka faɗa ah, baba dama abin da ya sa muka to da lauyan saboda ka san mu harkar mu ta birni gaskiya ne komai da shi na haka ne to amma tunda ka ce kai kana buƙatar mai gona yau keke da keke keke da keke ga mai gona ga ka a yi ciniki mu ga mu shaidu an gama eh ga mu shaidu to ni dai ban san da wannan magana ba sai to in Allah ya yarda kamar yadda muka zo yau a ba mu dama mu taho da mai wannan gona gobe gobe idan Allah ya kai eh tunda kaga ba mu san da wannan magana ba Kwarai ko ko ba haka bane baba sai mu zo da mai gona ga kaga kai ni na yadda da magana ai tunda kuka tako kuka shigo wannan lungu da wannan mota ai sun nuna kauna Allah sun nuna kauna ban yi mu komai kuma yau ni abin alfahari na ne ake ta masu mota daga birni sun zo kwar gidana ai akwai daga cikin akwai liman an je gunsa alhajin da yake ta ƙarya yake almubazzaranci yake nuka shi wani ne yake raba mutane kuɗi yake sa talaka suka rena mu kun ga an je kofar gidansa da mota to ba ba kwata da hankalinka Wanda za mu zo da ita ma gobe sai ta raza da karkai ta raza da wannan ƙauyen nan eh Allah ba komai bace dan da ta zo da komai bace wannan ku zo man da shi wakili wanda aka dora ko kuma shi mai gona a'a mai hakki za mu zo ma da shi shi ne nan ba zo in cake kuɗi na bayar. Gaskiya ne. Tunda an ce hadda dawakai a cikin gona. Ba abin da babu ba. talatala ma akwai wani talatala ma da ya kashi daga ingila eh. mai kai biyu wallahi mai kai biyu talatala ba kai fi ne da shi Alhaji, ka ga irin wannan da in ya kwai sai ka ganshi ya kai girman ka bewa. Kuma ka san shi ne dama? Dan Allah ka gaya kowa. Dan girman Allah. Kan shi ɗaya kan fama ba. Eh. In ya ta nan. Eh. in ka ci sai ta kunan. Ah, wai التالي في حاجه انا اظن انك مش هتكون مشكله لو انا لو تكون يبقى جامد جدا ما بتكونش يا شوزو Yo kuma gani gani. Kai yanzu kake ganin sa wai a hankali. Gwamnati sharan. Ku gwamnati da shi. Gida wannan zai aikin fa. Kai kake ganin sa a mahaukaci yanzu. Haka ne? Na yes. Mun tuka aiki. Ya yi kyau. Ku shiga da shi cikin wanke shi. Thank you. Guys, da ka Zauna. tashi zauna ya gani kuma <laughs> eh. ya yi <laughs> sai dodon jihar barin gaba na guda daya mhm. ka san wani abuwa ce ne kawai ka sani ba ba sani da za mu to ban nuna ma ta gona da shanu da yawa ba haka haka haka a zuwan shi ne mai gona ai ban sani ba eh dan mun ji Allah da shi haka zai yadda da mu kai bantar eh. ai wannan ga ba na guda daya to ina saurara buri eh hannun malamai yake gada idan ya zo wajen arna sai yake a ta ne ne kai na kai eh, kai za mu haɗa shi da ku saboda kan mu bai shi a fita na sai mun gama din lagu zai yi gudu mu go a yi magana gudu a kai kana hankali da shi mana inda har ga an ga a kawo ga sani ba tana tunanin zai zai je wani ku ba yi da shi amma dai ai ba na so tunda wannan abu an yi shi mana secret ya kamata ba ma san kowa ya san abin da muka yi wannan wannan ba zo gane ba <laughs> ka san wani abu wanda kawai tun da ka nemi wannan shawara an gama komai ba wata magana alhamdulillah yanzu dai ba za mu bashi in tun da mun kawo ci ba inda za mu bashi ya ci yau ba abin da zan da ku kawai malam malam Haji ai dubawa ba muke yi. <laughs> Ai ni Alhaji har na matsi ma eh, ce ni cin da ga cewa talle-tallen ne ya zama namu a nan karkarar alhaji ai ka je gari ka ga gari a natsa sai ka zo ƙauyen kalmi ka ga mutane matasa zuciyar nema anan mota nake ganowa abin ya matsa ma farko goho barka ku da zuwa barka sannan ku da zuwa barka ne sannan mun dawo sannan ku da zuwa nan ga wani ma na karu barka da zuwa. Na ga yawan san Kuna Hai, da zuwa. Yawa. ku. Barka da zuwa. Barka da zuwa. ba su zauna. za su iya zama anan kuwa? A'a, iya zama aiki. Za iya zama ko da gida? Ai, bai da matsala. ai fara a ce da ki ai kai zama kuwa ai to ai rayu ka san rayuwar turai kowa da yaki haka rayuwar turai take yi can babu kunci ai kunci wani abu a ce da kake yawan zan zara cikin fara a yi ko kuma da mawadi ko ta hausa ta sama ba iska ba me ga to ga ni ko nan kai fare shi ne mai gona. Ran kai daɗe gona ta kace. Kai. Gona. Ina so yawa nan. alhaji za a saya mana eh, ina zuwa irin ne ku tsaya kusa da shi kun san da haka ne ba shi da kin da kin da kin mafi dalla alhaji za a saya mana gonan nan to to to alhamdulillah ko zo dan da daga nan eh dawo daga nan mai gida to bar wannan ba eh, za ka zo na wannan shi mai kula da oxygen kenan oxygen oxygen oxygen yo ne na ganta ne iska ke wata baya son shakar ta shi wannan shi ne mai kula da ita eh baya son shakar iska wannan garin da yawa to dan kai daɗe ya alhaji ashe gona kuma har da talle-talle mai kai biyu to baba kana jin zan zan ani saboda na samu da inda kake da yan adawa a garin nan sosai na buki kirji na ce ka za ka mallaki gonan nan sako na a gaba to tale-tale da kai bi ko mu kullun nan ya in ya tashi ba kashi sai dai ma da ulu ko dinari hmm? kai ko ƙasa yi ba ya haɗiya in dai tashi kashi to abinda haka Allah ya gina shi amma dai Alhaji za a yi min rangwame a gonan nan ko ba Allah ne ai Alhamdulillah. Haji ce kai kwarai. Bayan sai yi kwarai. Ni ba ta wannan magana. ba rayuwar turanci a yi su a kowa ba kunci kamar su ba ba kunci su cikin gari to yake faɗa yanzu ta kowa ba ba tsakani da da tun tunda an zo da mai gona ko ba gaskiya ba mm. ko ka ya zo kasar nan na ranta ta da nake da su mallaka kike da bai miliyan goma ne miliyan goma ka kashe mutum a'a miliyan goma miliyan goma miliyan goma alhaji ba ba ba ba ba ne kai biyu miliyan goma ba ba alhaji za a taimaka mana to kenan magana ta lalace ya lamunce shikenan ya lamunce alhaji ya faɗa miliyan goma fa suka ce alhaji ya amince ya za a yi alhaji an miliyan goma kenan ya amince Allah amma amma bai kenan ya za ka yi to ya mu yi da ina gona to mu ne 150 a kan goma to ba mun ya za mu yi wai limamin ka da ku bar shi Alhaji ba san mu ne ne ne wani da a ce ku ce to ka san ne musu miliyan goma to Alhaji a ka kuɗi to to mu je ka samu Alhaji yanzu an san wannan abun miliyan goma Alhaji miliyan goma fa to To. ya gama magana amma shi baya magana shi wallahi amma ya ga miliyan goma wanzu wannan ma ke kan gona ne da kuma mai ka sallama musu ya miliyan goma Miliyan goma. Three. kuɗi aminin sarki. Kai da cikin yanzu da wannan kuɗi a gidanka? Gaba ɗaya kuɗi na ke nan rantakatan miliyan goma da kuma amma kuɗi to ai daga wannan jaka, ma ba zan iya ɗaukar ta hanya ba to ai da ma haka ake yi yanzu barawa sai ya shiga sau goma gidana sai ya tsammani harawa ce a ciki wallahi ko ni na ko ni na ga wannan jakar ba zan ɗauka ba ai shi ake kira lokacin da muka yaƙi da jahilci sai aka koya mana wannan karatun shi muke kira ma gwamnati gwamnati da conservation order ne eh yi kenan ba bagaye kenan eh na batar da mutane kai sa a mota saboda to kuɗi ɗare rake in muka ji can ma kirga saboda yanzu muka ta za mu kirga su alhaji ga kuɗi nan sun cika kuma ba tsaya ko alhaji to yanzu tun da kai ne wakili ni a gurguje a gurguje an kun zo cikin gonar sai a yi takarda ko kuma kuna buƙatar yanzu a baka takardun gona yanzu a'a abin da za a yi ga lauyan ka gasa a wakili komai a yi sa a cikin mutane tun da dai alhajin to fike nan ko alhaji to hasan ko wani rashi da aka koma annabi to Allah ya yi baya san magana ko kun masu masu kamar Kaba da ma a kan irin da ku buje ku je Allah baba ai ne kamar ya zauna akan dutse to yanzu abin da za a yi To madalla. Mu sai kuma sai mun haɗa gona kenan. To shi kenan. Yawa. To madalla. To yake kenan eh an jima. Sai Allah. Ka ji da yake ni Allah ne. Mu ana ce mu alhaji. Alhaji za a siyar miliyan goma ce kwarai kwarai. Da ba matsala alhaji ce kwarai kwarai. Su ai ba arzikin ne a gaban su ba taimako ne a gaban su. Eh eh. eh, eh zumunci ne a gaban To. Ai zumunci ya fi komai. Bozo lokacin da arziki na zai kuma taruwa ya zai. Ba wani abu da zan yi sai godiya ga Allah. Nano. Na'am. Alhaji. Da kai da kiri ku ku ɗebo ta kalba ku ku samun su gaba wani gaban mana. Alhamdulillah. Kai ma ta na ka. Da ƙara arziki alhaji. To, ko so. Zo baba. kawawan takalma irin wani yaran mu ne fa ba fi mana sharar. duba takalman da suke ka. kai kana sa irin sa ni ina sa irin sa wallahi ba za a ban masa ba wallahi ba zan ban masa ba gaskiya ne haka ake rayuwa uban ku ba karmi ku na takalmi mai kyau ina nano ba zan bar nan ba. Kwarai kuwa. Lahadi zan koki arziki guda ɗaya. Na. Idan tale-talen nan aka je gidan gona zan ba ka ba. Ruwa zan ka bashi. Ah! Kai. Ina takalman ka. Ina suke ba ni sunan ka. Ba ni sunan ka. Ba. Sai ma da zai ka zo na sa takalman. Saboda kurin haka na tsara idan ku kuna sa takalma ni ina sa takalmi a kafata in aka je ya sai a dinga kwatanta mu kan mu tsaye da ku to kai yanzu ga Allah ya ba ka kai mai kashin zinari takalmi ne kuma in dai ina da takalmi ba za ku ta ba in ban sa takalmi ba ma ba za ku sa takalmi ba kullum yake nan ana son a zauna lafiya hmm. ko kana ganin ba zai yiwu bane da ja ya ja Allah ina mu dan ma'aikatan cikin gidan nan ko za su ga. gaba ɗaya har ma bai gashi ta sani ba ta shashe bakar ba da yi ibu dam suka rika ba sai ka ce ji kan san shan sadin ku no da ko mun kasa kam da bukan ko ka da mana Ya yi ya tuza ta ce ja nafta ba zan iya baka komai ba ba ta to ta cika daga lajika Allah ka bar ne ba shi ne mana ne mana ana ji barka da salamu alaikum barka da wannan tsohon me yake kawo shi nan ne Wane mutu? Eh, wane tsawo. Ai, da kwarin kusa ba ta sani ba. Ba ka sani ba? Ai, ba ta sani ba. Ta zo ta shiga ciki ko ba ta sani ba. Ba ka sani ba kuma kake barin shi na. Ba ta sani ba kam. Ai, ko akwai matsala. Wallahi na san halinsa. Wace ce matsala? Shi wannan tsohon yana da matsala ina gaya maka. Wace ce matsala? Ta buɗe sadakatin ta ga nawa. Ya ta kwace gidajen mutane filaye da sauraron abubuwa ba mutumin kirki bane bari ganin shi da farin gashi. to ai tsohon na ne ta ita ce ka sani ita bata sani na madu ba magana na madu ita ne ya sauki amma wallahi akwai matsala ran kai daɗe eh? ni abin da nake ganin ya dace shi ne bawan Allah nan kar mu kyale abin nan ai mu tukar nan hanci mu je mu samu ita mai ita da da take ita ci ne aikin ta kai babu mani magana magana eh, to shi ita yan jikur shi ita yan jikur to shi kenan to ministan tsaro ai sai kai ta tsaro Kana ji ko? Ya kamata mu je mu same shi ne ga. Nan ne? Nan ne? Assalamu alaikum. Nan ne. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Amu ah, alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Lafiya Lafiya Alhaji yana ciki? Eh daga ina. yana ciki dai eh, eh ai kan baya ne daga ina daga wajen dagaci daga wajen dagaci to madalla ya zo ha habawa shi yare rena mutane kawai wallahi tallahi Ni dai Allah ya sa ba 'yan maula ba ne, Allah ya sa ba wanda za su ɗora larura ba ne, salama alaikum. Wa alaikum salam. Da ganin zaman ko gajiyayyu ne ko a wahala kuka zo. Hakan ne. yake tafa da ku. An wuni lafiya. An wuni lafiya. To ma Allah. Ba na san yawan gaisuwa, eh, eh. doguwar gaisuwa talauci take jawo. Ah, Alhaji. Sai wannan da ka ga mun yi. Mun zo ne nan wurin da yawun dagaci. Saboda haka ya zo ne mu gaya maka tana zuwa gonar shi. Gidan gonar shi. Eh. Ka yi zuwa biyu. ya tura lalle an ganka a wurin ya ce daga yau daga rana mai kamar ta yau eh. ko sawun ka kar a ƙara gani balle a ganka gona bayan gari ita ba idan gona bayan gari kwarai kuwa na alhaji ne ba mm-hmm. jan kunne ita zo ai maka in ba dan darajar tsoho ba ne kai ba ba wata uwa da kake mana a garin nan ba da haka ba ku nuna ka zami a gurin nan kwarai kuwa ka ƙara zuwa saboda wannan tsufan naka in ba dan muna tausaya maka ba wallahi tallahi sai ko laka laka da kai na ga lawa ta kuke mun mai kaman waye akwai gidan gona da na siya kwanan nan miliyan goma a bayan gari shine nan gidan gona zuwa na biyu zuwa na biyu kenan shine nan ma gidan gona to wannan gidan gona ba na kowa bane ba na dagaci ne kai ba ka da labari dama ka saba gonakin talakawa ka je ka cinye musu kai baka damuwa saboda ka tara dukiya. Ne waye? Eh,

mai gida ga Allah dosiya to mai gida ga irin wannan kai baka ci ba mu ba mu ci ba ba mi komai da kuɗin nan magashi nan sun kwace kuɗin nan ko Allah dukiya ta ko Allah na za ka yi wuraren da kake gunna kuɗi duk na duba duk ban gani ba duk ko Allah dukiya ta ko Allah arziki na Oyo Allah mai martaba san gumal dan sani wayo ban maganin wayo baya goya barayi ba mu ci ba mu sha ba. Wayo oh, dukiya da wayo oh, malam dan Amina. Malam dan Amina ka cece ni ka cece rayuwa ta malam dan Amina. Shekara saba'in na neman kuɗi. Miliyan goma. Miliyan goma. suka sace mai gida banda yau go fi ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gani mai gida da ka bari ko nan ban dubu ɗaya mun samu mun bakin mu salati ke kike ke kike ta nama maiya maiya ke kike ta nama Aba, aba goma. Yanzu ga yau kuma bala'i ya same ka har da oh. rike carbi mai gida ila Allah a zuci fir'auna carbi ba da na rike dukiya ta take irga wayo Allah dukiya ta haka addu'a Allah ya kawo mana asiri mu san me mafita Allah ya shigo al'amarin cikin jummala sai ka ce maganar dukiya ya kici mai jummala yanzu da tunda haka ta faru za mu je mu samu yaron nan a firmi tun da Allah ya sa yaron nan ya samu abun yi ya samu aiki a can sai a zo a tattara mai gida a kai ci can abin da su shi ke Shi ke nan, ki duba ki ganin fashi. Yo wayo Ga shi sun riga kuma sun riga sun kwace wannan dukiya. Miliyan goma. Dukiya ta. Miliyan goma miliyan goma ta tafi fa kenan. Ba ta ta dawo ba. miliyan goma Ba mu ta dawo ba Ai da ba haka ba. Oh, ni wannan duniya. ka oh. rufa mana asiri. Ya rayuwa ne wannan duniya ne A wayo dokiya ta wayo arziki na ai arziki ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko mm. Allah ya shigo al'amari sai ka rinka yi salati ka rinka cewa kuɗi kuɗi ai wannan ana kiran Allah a baki amma fir'auna a zuciya yau da ka shekara 70 na neman kuɗi ai da mun ji daɗin shekara saba'in shekara saba'in wayo Allah shekara saba'in miliyan goma 서박? क्या महादेव लोग दिन का दीजिए मेरा तो तेरे आते आई से समझ से गुरु फिर कौन पता नहीं आए इधर से Thank you.

Pasti di mana? Di mana? Di mana? Alat apa? Mereka. Kata-kata mereka ini. haka jikin ya kuma kuma Allah ta kullum ba ma bacci to ya ci abinci ba ina ci abinci ne ya ci ga jiki maimakon isa Allah ya gafarta mala ai wallahi kullum dai sai addu'a muke ta fama ba ma bacci salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kullum yi mai muke wayo Allah ya ta la ilaha illallah in cuta ta samu haƙuri ake yi. Salati za ka dinga yi. Ka rika salati larura an Allah sauka da ita ba mai yayewa sai shi. To yanzu. Ubangiji ba na wata kala ya ce mu rika haƙuri da abin da ya same mu. Mm. Kuma mu yadda da kaddara da mummuna da ke hadu daga Allah ne. Yo Allah ne. Yawwa a rika haƙuri. Addu'ar nan yana kiran duki yana kullum idan muna yin addu'ar nan da ta baki yasa na ji yawon kadami a shi a koshe kake liman. Bye-bye.

Seni geziyor ama. Ya Ilmi a hannunka. Jo mana. Au ba ka zo ba? Malam me faru? Wannan yaron da kanin sa ba shi da gaskiya. Yanzu muka haɗu da shi sai abi yake ɓaɓɓoyewa a bayan sa yanzu aka sata ya je a wani gun wata Sata kuma? Shi nan dai tambaye shi. Me ka ɗauko? Me kake ɓoyewa a nan? Ba za ka yi min gaskiya ba? Rukunin ya na AAB ta nufi? gaskiya ba za ku sha ba da ƙyar na samo shi. Sakamakon garinmu yana ɗauke da tsamiyar tamarin da kuma sauran kayan ƙanshi masu inganci. Hakan yasa yake taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da kuma rage hawan jini da taimakawa gudun jini a cikin jiki, cutar ulsa, rage ƙiba da kuma dai sauransu. Za ku iya siyan ɗaya ko sari a shagon Alhaji Rabi, number 6A Block A, Ado Bayero Road. Gidan 'yan Musa, Adakawa Answers, kasuwar Singa, ko ku tuntuɓe mu ta nambar wayan mu a AA Vitality shi ne zaɓi na zaɓin ku zaɓin kowa. Taro lafiya lau, mu kai ke lafiya lau, yau dai hagun muke muke danga mu ga masoya. Taro lafiya lau, na gode. kai ke lafiya lau, yau dai hagun muke muke danga mu ga masoya. Mi taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau yau dai agun biki muke danga ga mu ga masoya kwarai taro lafiya lau amarya kai ki lafiya lau amarya dai agun biki muke danga ga mu ga masoya ya mai jewa bawa kunci da kuntata mai ba mu ko da yaushe ni mata yalwata a rabbi na yiro Ana ni in bata ni ma in kukuta da daɗin azurtata ya manni wayilla ya mota bin kira Hausa zon TV tashar al'umma